Afirka a mako. Jama'a masu rare Assalamu alaikum barkan da haka barkan mu kuma da sake saduwa da kowa a cikin wannan shiri na Afirka a mako shirin kan yi dubi a kan wasu daga cikin mahimman lamarra da suka wakana a nahiyar afirka a cikin mako shirin na yau da Allah zai mai da hankali ne a kan cikar shekaru hamsin da bakwai da Najeriya ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turan Birtaniya inda za mu duba mahangar masana a kan yanayin da Najeriya ta kasance a cikin waɗannan shekaru ta fuskacin ci gaba ko san haka a ɓangarorin siyasa tsaro da tattalin arziki da kuma zamantakewar jama'a da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin. Haka ne tsarin Najeriya haɗa kai da zumunta da jiyayya a cikin tsarin federaliya da fari da bakin ifirikiya a gidansa yake. To madalla a ranar lahadi da ta gabata ce ɗiga watan oktoban shekara ta 2017 najeriya ta cika shekaru 57 da samun 'yancin kai daga mulkin mallaka na turan birtaniya tun daga cikin shekarun 1800 har zuwa 1914 kasar da hali yanzu ake kiran na najeriya ta kasance a matsayin yankuna da turan mulkin mallaka na birtaniya suke shimfida ikonsu daga shekarun 1914 har zuwa 1960 kasar ta ci gaba da kasancewa ƙarƙashin mulkin turan birtaniya amma ana tafiyar da lamara ne tare da wasu fitattun mutane da turan suka aminta da su da suka hada da al'ummomi daban-daban daga bangarori daban-daban na nahiyoyin kasar a ranar daga watan oktoban shekara ta 1960 ne birtaniya ta ba da yancin kai ga najeriya inda marigayi sa'abukar ta fawa balewa ya zama firaminista na farko a tare najeriya a shekara ta 1963 kuma majalisar dokokin najeriya ta zaɓi nan dai a a matsayin shugaban ƙasa wanda ya mai gurbin saroniya elizabeth ta birtaniya wadda take a matsayin shugabar jikanayika a najeriya a lokacin bayan da najeriya ta samu 'yancin kai daga mulkin mallakan turan birtaniya an samu damar shimfiɗa tsari da turba irin ta dimokuraɗiyya a ƙasar tare da buɗe ƙofofi na samun ci gaba da haɓakar tattalin arzikin ƙasa to amma ba a ji ko ina ba shekaru shida kacal bayan samun yancin kai sojoji sun yi juyin mulki tare da kwace mulki daga hannun 'yan siyasa wani lamari dai ya sanya kasar a cikin wani yanayi na koma baya tare da kawo cikas a cikin lamura da dama da suka haifar da rikici mafi muni a kasar wanda ya kawo ƙarshe a cikin shekara ta 1970 soji sun ci gaba da riƙe ragama mulki a najeriya har zuwa shekara ta 1979 inda alashau shagari ya karbi ragamar shugabancin kasar wato ƙarƙashin shugabanci irin na demokuraɗiyya wanda kuma shi ma ya kawo ƙarshe a cikin shekara ta 1983 bayan aka sake zabensa a wani sabon wa'adin mulki na biyu karkashin jam'iyyarsa ta mpn inda nan ma sojoji suka sake jin mulki haka lamarin ya ci gaba sojoji suna ta yi wa junansu juyin mulki suna karɓar ragamar iko a kasar har zuwa shekara ta 1999 inda aka sake girka tsari na demokuraɗiyya a ƙasar wanda kuma har yanzu akan sa ƙasar take ci gaba tafiya akan tsari na demokuraɗiyyan. Dubba kamar Najeriya gidan daɗi. Najeriya ta farin jini. Najeriya ce gidan daɗi kalle arewa uwa daɗi. Da dama daga cikin masana suna ganin cewa katsalandan da sojoji suka yi ta yi a cikin harkokin mulki a Najeriya ya kawo cikas da tsaiko wajen ci gaba da ya kamata ƙasar ta samu a matsayinta na ƙasa mai arziki na ma'adanai noma da makamashi da kuma arzikin yawan jama'a idan aka kwatanta ta da wasu sawo'inta waɗanda suke a matsayi guda kuma wato ko kuma ta ɗara su kafin samun 'yancin kai a halin yanzu shugaba muhammadu buhari dai shine shugaban ƙasa da ke mulki a matsayin zaɓen shugaba na najeriya ɗin a ƙarƙashin tsari na demokuraɗiyya wanda ya karɓi ragamar shugabancin ƙasar a cikin yanayi mai matuƙar muni na taɓarɓarewar lamurra wanda kuma yana daga cikin alkawalan da ya daukar wa al'ummar kasar a lokacin yakin neman zaɓe kan shiga kafar wando ɗaya da duk wasu aika na ba daidai ba waɗanda suke kawo cikas ga ci gaban kasar a dukkanin ɓangarori musamman ma ta fuskar cin hanci da rashawa da kuma gurgun da tattalin arzikin ƙasa da kuma matsalolin tsaro waɗanda suka dafi ƙasar musamman ma a yankin arewa maso gabashin najeriya ɗin bayan bullar 'yan ta'adda masu dauke da makamai na ƙungiyar boko haram Dear Nigerians, October 1st remains as a special date for all Nigerians as this marks the day when we attain one of the most precious of human desires, freedom. a cikin jawabi da ya gabatar ga al'ummar taron najeriya din na cika shekaru hamsin da bakwai da samun yancin kai shugaba buhari ya jaddada aniyarsa ta aiwatar da alkawalan da yawa 'yan najeriya da hakan ya haɗa da samar da ayyukan yi ga matasa kamar da kuma yi alkawalin fuskantar matsalar karancin wutar lantarki a kasar inda ya ce za a ƙara yawan wuta ta lantarki daga megawatt dubu bakwai da daya da kasar take samarwa a halin yanzu zuwa megawatt dubu goma daga nan zuwa shekara ta ashirin clearing up the operational and financial luxury bedeviling the industry we hope to reach 10,000 megawatts by the 2020. dangane da matsalolin da ake fuskanta a yankunan kudu maso gabacin najeriya ɗin kuwa shugaba buhari ya bayyana cewa zai tattauna da shugabannin al'ummomi na yankin niger delta domin ganin an warware dukkanin matsaloli da ake fuskanta a yankin baki ɗaya tare da jaddada cewa ba zai taɓa amincewa ko lamuncewa da araba tare da najeriya ba a lokacin da juya akan batun yaƙi da cin hanci da rashawa kuwa shugaba buhari ya ƙara da damar ɗinsa na cewa babu gudu babu ja da baya akan abin da ake yi na yaƙi da cin hanci da rashawa tare da najeriya assembled detailed databases accelerated the recovery of stolen funds the administration's new institutional reforms include enforcing treasury single account, whistleblowers policy, integrated payroll, personnel and information system. a kan wannan batu na cika shekaru hamsin da bakwai da samun yancin kan najeriya mun ji ta bakin farfesa mustapha gwadabe masani a kan tarihin siyasa daga jami'ar ahmadu bello da ke Zariya a najeriya din akan yadda yake ganin yanayin najeriya da lokacin samun yancin kai zuwa yanzu ta fuskacin ci gaba ko akasin haka babban da ci gaba da aka samu shine da daɗi ba daɗi muna zaune ƙasa ɗaya kuma da an yi mulkin farar hula an samu juyin mulki aka shiga mulkin sojoji soja ya lalata ƙasar nan eh, ba wanda ya lalata ƙasar nan irin soja duk lokacin da aka samu yancin mulki wato ƙasar nan tana da alkawari da ba da ana tsoronta ana ganin cewa za ta zama ɗaya da manyan ƙasashe a duniya amma da muka shiga mulkin soja mulkin soja sai zai cusa mana kabilanci saboda soja yana so tabbata yana mulki kuma wasu tabbata yana mulki ku sai ya tabbata da kabilanci tsakanin civilian ko da aka zo aka yi republic ta biyu aka samu farar hula sai aka kasa yi bayan shekara hudu sai abin ya sake gajewa to yanzu ci gaba da muka samu shi ne to yau da din nan gashi muna kusancin shekara kusan ah, ishirin kenan ana mulkin farar hula kuma na ganin alamu ya ɗore na san cewa ba wani abu ne ya ɗaure ba illa iyaka a duniya ma gaba ɗaya ba a san mutum ba amma da yadda haka muna kirga shi a cewa mun samu ci gaba na cewa a takaice dai yanzu muna zaune ƙasa ɗaya suna mulkin farar hula an yi zaɓe sau ɗaya sau biyu har an yi na gashi na huda amma an yi ta jam'iyya wata jam'iyya na kiran an kwace mulki a hannunta To farfesa ganin cewa a halin yanzu haka ana demokuraɗiyya kuma gwamnati da aka kafa a halin yanzu ta zo ne da yunkurin canji da yin gyara a cikin lamura ake ganin sun gurgunta Najeriya ɗin waɗanne irin sauye-sauye ne aka samu a cikin shekaru biyu da ta tana mulki a ganin ku. Wannan canjin da aka zo an zo da yunkurin cewa kamata a tabbatar da wani abu. Amma sai aka zo aka samu kasa a lalace. An lalata kasa an kashe arzikin kasa ya zama cewa kasa ba ta ma da da dukiyar da za ta ce da kanta saboda haka tafiya sai ta zama su ana yin ta da mari a kafa tafiya a sarkake tafiya ba za ta yi ba sai zama to cewa kuma sojan ne ya sake hawa kuma sojan sai ya zo gashi yana da niyya mai kyau to amma kuma tsarin tafiya ba zai yi da haka ba saboda tsarin tafiya ba wai kawai niyya yake nema ba tsarin tafiya yana neman kishi kishi kuma sai ka buga ka samu mutane ba wai dole wanda ka sani ko ni ko tashi da shi ko ni ko rayu da shi ba in ka ce a dole da ka tashi da shi ko abokin ko na ba ta ce ba za ta yi ba kuma shi ne muka samu kanmu a ciki Sarkakiya ce na mutanen da an zo da kyakkyawan niyya amma da an jawo waɗansu ciki sun hana wannan niyyar tabbata to sai zama su cewa gashi an samu canji amma canjin ya ki tabbata amma ni a tunani ya dama ba wani abu ke so da wannan gwamnatin ba illa iyaka ta tsaye da doka ta tsaye da oda sannan kuma nan gaba sai a dora akai a can daure Najeriya kasan mu Allah ya ba da arzikin noma kasan nan mu noma gero mu noma dawa ga shinkafa ga gyada ga auto ga muna noma ga masara kuma ga shinkafa ga acca kuma ga maiwa ga alika To dangane da batun tsaro kuwa wanda yake da gagarumin muhimmanci wanda sai ya tabbata nema ma ake samun ci gaba ta fuska siyasa da bunƙasar tattalin arziki a kowace ƙasa. Major Hayashin ko mai ritaya masani akan harkokin tsaro daga Najeriya din ya bayyana wa sashen Hausa yadda yake kallon batun tsaro a Najeriya tun daga bayan samun 'yanci daga mulkin mallakan Trump Birtaniya. To, a yadda tarihi ya nuna shine a wancan lokacin tsaro yana da tasiri matuƙa kuma ba a samu matsaloli kamar yadda daga ba abubuwa suka canza daga cikin dalilai shi shine jami'an tsaron waɗanda suke da alhakin kula da tsaro na ƙasa ba sa la'akari da bambancin ƙabila ko yanki na ƙasa ko kuma addini wurin tabbatar da abin da ya shafi rayuwa ta al'umman ƙasa baki ɗaya domin an ba tsaro muhimmanci ta yadda ana da cewa in babu tsaro ba wani irin ci gaba da za a samu a kasa kuma in mutum ya taka doka ana ɗaukar mataki take ba tare da an tsaya an nuna wani sani ko sabo a kai ba amma ana tafiya abubuwan suka rika canzawa saboda juyin zamani da yadda ake kawo dokoki da kuma yadda al'amuran da suka shafi hakkin bil'adama suke sauyawa inda kasashen duniya suke dokokin da duk ƙasar da suke ma'amala da wannan dokoki dole ta rika kiyaye wato su ma sun kawo lokacin da aka kai biyan da kasa take so ta tabbatar da tsaro akan wasu abubuwa na takatsantsan don gudun fushin wasu kasashe na tura musamman ko kasashe masu karfi na duniya. Akwai masana masu zargin cewa ba bakin da sojoji suka yi a cikin harkokin mulki ta hanyar juyin mulki bayan 'yan shekaru da samun 'yancin kai din ba su ba Najeriya damar ci gaban da ya kamata ba musamman ganin yadda sojojin ake zargin sun saka kabilanci da bangaranci a cikin lamarin mulki a najeriya din da ya taimaka wajen kawo matsaloli da dama wannan bangare na sha'anin tsaro ko menene kuke gani to wannan ba za a danganta shi da al'amarin da ya shafi harkar tsaro ba in kuma aka dube shi wannan bangaren hakika za ta yi a lokacin sojojin da suka yi wannan abu suna gani kamar an riga an sha gaban bangaren su ne duk abin da ake tsammani za a yi inda a siyasance ne su ba za su ba samun nasarar shi ba face in sun amfani da karfi sun karbi wannan mulki sun ɗaura jama'ansu su akai kuma sun biya wa yankunan su wannan bukata wannan shine irin son ran da son kai da aka sami siyasa a cikin aikin soja ko aikin jami'an tsaro kar mu manta a lokacin da aka yi shi wannan juyi na mulki na farko wani sun tsirarin kabilu ne daga wani bangare kuma da suka karbi mulkin suna kokari ne kamar da na faɗa su kafa kansu ko yankin su don samun karfi ya zama to suke da ragama kasan ko da wani irin hali za a shiga kuwa to daga baya su wa'anda suka kara juya mulkin suka kaɗe daga hannunsu sun yi ne a matsayin ɗaukan fansa da saboda suna gani akwai cin fuska da cin mutunci a ce an kama shugabanni an kashe su haka musu kisan gilla kuma wa'anda suka yi wannan abu ba a ɗau mataki a kansu ba to wannan shine sakamakon juya mulki na biyu wanda su wa'anda suka ɗau fansa suka yi kuma dukan haka duba ba za a alakanta shi da matsalar tsaro ba sai dai a ce siyasa da aka sa a cikin jami'an tsaro. To a halin yanzu ta ne Najeriya za ta fuskanci manyan matsaloli na tsaro daga bangaren kungiyoyi na 'yan bindiga da suke barazana ga tsaron kasar. In ba daga baya-bayan nan ba da lokacin mulkin Goodluck Jonathan da aka yi doka akan yaki da 'yan ta'adda wato Anti-Terrorism Act. Farko yakin da ake yi da 'yan bindigar nan yana da iyaka akwai wasu nau'in makamai wanda rundunonin sojan Najeriya ba za su iya shigar da su su yake su ba za a ce sun yaki da farar hula ko da dai sun dauki makamai za a ce sun nuna musu sun karfi sun dauki makaman da bai kamata a kansu ba to amma yanzu tun da an dauki yaki ne an yi dikilarin cewa yaki ne ake da su kuma yan ta'adda ne kamar yadda kuma dokokin kasa da kasa suka nuna za a iya tare musu ma a yake su to yanzu rundunonin sojan Najeriya suna amfani da duk irin karfin da suke da da duk irin dabarar da suke da da kuma yawan jami'an da suke da su sun cimma nasara wurin yakin su kuma sai na ga kama akwai wani kuskure da kila rundunar soja za suka yi wanda daga baya sun gyara farko zuwa wannan gwamnati da aka samu ta canji a najeriya sun surfafo wa'annan 'yan bindiga bangaren arewa maso gabas amma duk inda suka ci nasara ko in sun wuce wurin sai a bar wurin haka nan ko kuma inda an ajiye sojoji wanda za su gaba da rike wurin daga baya sai aka zo ana janye wa'annan sojojin ana kare yi gaba ana barin wannan wuri su kuma yan bindigar sai su dawo ta baya su kare farma irin wa'annan wurare to a dabara ta yaki sojojin najeriya yanzu sun ɗauko tsarin da ya kamata ta inda za ka ga duk inda suka ci da yakin za su sa rundunar a wurin ta rike wurin ta ci gaba da rike wurin ana matsawa a hankali a haka za a kora su kuma korawan zai kai matsayin da za a rufa su ne a tsakiya tunda su ma kasashe makwabta da Najeriya suna kokarin su masu tun kuɗin su a ƙarshen an kai su a tsakiya ba inda za su shiga kenan a irin wannan yanayi ne za a ce an ci nasara. Zan wake kan Najeriya Allah kare Najeriya kare jama'ar Najeriya mu haye gasira ce bai daya Allah ka tsare Najeriya. To nasa bangaren Dr. Sadiq Umar Abubakar Gombe babban darakta na haɗin kan jam'iyyun siyasa a najeriya ya bayyana ma sashen hausa mahangarsa a kan lamarar da suka kasance a cikin waɗannan shekaru ta fuskacin siyasa da zamantakewar al'umma a najeriya inda aka shekara hamsin da bakwai a ƙasa zuwa yau dole za ka ga cewa an samu ci gaba tunda lokacin da najeriya ta samu 'yancin kai kusan shiyoyi ne guda uku wanda aka kai ta fawa mai da su hudu aka dawo ga wani mai da su shida mai da su sha biyu murtala ya zo mai da su sha tara baban gida ashirin da ɗaya talatin abace talatin da shida wanda da daga shiyoyi uku aka zo aka samu jihohi talatin da shida aka samu ƙananan hukumomi guda ɗari bakwai da saba'in da shida ba ƙaramin cigaba ne to amma ci gaba yana da nau'uka da yawa da za ka kalle shi An ka duba ci gaban ta wani fannin sai ga ci gaba ne na mai haƙar rijiya musamman yanzu ka duba ɓangaren ilimi sai ka duba ka samu ilimi na wancan lokacin kai ko a matsayi irin namu ilimin gashi kaɗan da aka samu amma akwai albarka da yawa a cikinsa ga kasu sardauna nan ba digiri suke da shi ba amma ka duba yadda suka jagoranci al'umma da gaskiya da kishin ƙasa da kawaici na cin hanci da rashawa da cin amanar ƙasa da mai amma abun mamaki yanzu profesosu sun cika guri doktoci sun cika guri masu digiri kama ba a magana su al'amuran ilimi a ƙasa ga malaman jami'a sun yi karatu digiri da na digirgir sun kai matsayin profesoshi. amma abun mamaki babu kayan aiki a jami'oi da za su karantar da yara su nuna musu zahirin tsagoron ilimi da yadda ya kamata ya al'umma amfani ya kawo musu ci gaba banda dan wannan zuwan wannan gwamnati ta jiran buhari saboda yana da kyakkyawan niyya yana da bayan kyakkyawan niyya yana da ainihin kishin ƙasa ya sa abubuwa suka fara dan ko cin hanci da rashin aka fara wani ɗan badakala a kansa amma har yanzu din in ka tona abun sai baka mamaki duk da manufar da ya zo da shi da yanayin da saboda waɗanda suka yi katutu da satan nan ta zarcin amanar ƙasa ya zama ya zama kawai kamar ma jinin su ne ba za su yadda su doge a kai ba Tubatun cin hanci da rashawa da ake magana a kansa a Najeriya ta wace fuska ce yake yin illa ga ƙasar da kuma tattalin arzikinta da sauran aika da suka shafi gwamnati musamman. cin hanci da rashawan ɗin nan ya ɗauko duk wani ɓangaren rayuwar al'umma a kiwon lafiyansu ne a harkan ilimi ne a harkan noma ne a harkan mulki ne ya wuce hankali ina tabbatar maka cin hanci da rashin nan shi ya kawo boko haram shi ya kawo koda makamai da kake gani gwamnati ta tara triliyoyin nerori don a sayi makamai a yaki dan ta'adda amma mutane suka zame abubuwan ne koma aljifansu tana in dai ɗan kuntuna uwa ƙasa ɗaya ta haɗa ita ce najeriya ƙasa ɗaya ta haɗa waɗansu ga kungiya kun ga jiha ɗaya ta haɗa waɗansu ga kun ga gari ɗaya ya haɗa waɗansu gida ɗaya ya haɗa don haka in suna ya zo To jama'a masu rare lokacin da muke shirya daga ya kawo jiki dole a nan za mu ja lizamin shirin sai idan Allah kai mako na gaba za a ji mu ɗauke da wani jigon. Kafin lokacin amma don suka haɗa mana sautin shirin a fifiyar kammala musamman Muhammad Awal Kunya ne Abdullahi Salihu Katsina da na shirya na gabatar ke muku fatan alheri. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Abin da ya shafi na ce haka. Kullum jama'an Najeriya uwa ɗaya ne kun sani uba ɗaya ne kun sani abin da sa na ce haka in ka sauka amerika da rashiya ko ko birnin germany ko ko can ku italiya ko birnin london ka sani ko ko saudi arabia sunan ka guda ɗaya ka jira a suna ɗan najeriya sunan ka ɗan najeriya wannan ba mai canja maka